الحمد لله رب والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da tabbata Allah salatu ya ce ci bi aminci yanzu da tabbata ya ci gaba karatun daga littafin mubin ya shi من باب babul باب نيجي ne القناعة تونا alqana'atu القناعة تو أنا ena so ci ga ya zanan kuzuki ena so ci kuzai عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر أو ليستكثر رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ويفطن له فيتصدق فيتصدق, فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس رواه Bukhari wa Muslim. an الله بن عمر دغبا عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما سكوجه دا بعين زغو بابا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ga annabi ne gwa ga ce ci bi amince ta tabbata na ga la tazalu al mas'alatu bi ahadikum eyan ba bara ma ku kya bon adan da zai mine hatta yalqa allaha har zanna da gumbe su kai walai safi waji yi e mace da fisku bo muza'atu lahmin ya ka so soka yana kan wato zanne fe bai za fe bai za fe bai za rin wacin zuye boto ne kan fisku bata kmaya rawahu al-bukhari wa muslim ana hadisin ne wuna wani lauga ya yanzu ga labara jin ezuga lanyan ba jituma ko ji gane ko ezuga lanyan ba bara roku begi ezuga lanwan jituma ebo na yen eza sai beji wa be fa alkiyama wa de na kan doro kike fisku gobe Allah kiyaye ebo ga na ce ta ya wani عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بني وقلت عن جهة تبتانك من سأل الناس أموالهم لأن جاي بدوك يا بزوانجي تكثرا أبو جيودكنا فإنما يسأل جمرا zanene we da banan wuye na cikara falyastaqilla mun كما au rawahu muslim ke hadisin ne ga wayo zan gwaci mun de to mun to bukatu wai de gi wai de fi wai de fun mun de to bai le dan amma kiyo ko dari eye dan ko wen ni na wen ni na wen ni na ta jafe da bayan shi za nga daba ofis abu ndaba ofis abu nga daba bi alayi ne ndaba bi alayi ne nga daba bi za ne ndaba bi za ne nga daba bi ode ci ne ndaba bi ode ci ne ko zan wace lacin da ya bada koyi tuba abu ne ko musu bo bin shafe bayan zaune zan wace ma fe za ta yanzu e za a fule ba ne da e ku ce ji sha na yayin e ba su gaji fun ko ngole ko ngoto zairi nan Ena na tawe da bazo imamu ba e e dai ji ko mu ba dan yi Allah kiyaye mu zan ga ci adana mu da lafiya mun da bici guba mun da gwa guba mun da laci bali ko kima jin, ga jikin, abamu na annabi abamu na Allah da annabi ba mu na Allah ko a to baka lole zan mai ya to roni fa bara ma waje zan mai ya to fula ke a waje fa musamman ya doji za magidanci ne da ni da yali da zuriya da ya giji na a na ki e da bikiyo bara nga to fa musamman ni yan ne fata dikiya nan ji dia yan na ji ma ta to mangwaci wai dadi mangwaci ga naki wa naki ki gole ko wuje ga bi wa gan mun bi en baja ma da suna dinu ga ta bi su eji fi kwata mun bane jin wayo qur'anu nan e eji fi mu bane je le fi bane kaza e da mu bane je ji e kaza na inda ci to ga mana ko ba ta ki ji no baraji sadubaci mu ma ji tuwanna daga ya gilo makanta alkur'anu wa kur'anu ci shi kenan wa kur'anu ci na kikiyo sai ku kur'anu fiti ya kur'anu ku fiti yi ke kebe sai cakatun littafi shi ba shi kenan ba sadubaci dai daga yin wuya kur'anu ba ba ci hannun nan doci mata kur'anu ya bagya kun a ji kokare ba wuce jikiyo ba ndi ya ilo lasun ba da gamba ba sai ba da gamba ba sai ba da gwala ba sai gwala ba da gwala ba sai gwala ba sai ji kiyo sai ji bara ga wuce yawon laji kiyo laji ajiyan ba gigancin ci ma sai ji ma tun falalan juma'a wọn máa da dájú kí ọ wọn máa fẹ́ tàbí àwọn tí fẹ́ lágùn ẹjí bẹ̀ sàṣì hàn lánàá tí mo lóòsì dẹ́gà ṣí anabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam tí gbọ́sádẹ́ka wí náà yìí. kuna ji sana'a kuna shagwa kuna ji faca kuna ɗin batuwa kuna ɗin wace jan, kuna ɗin fulaluwa kuna ɗin bajiji jan, kuna ji yana ku kun ɗin tuwa ba kun private ajiye sana'a ni ujina yadda ni waji tuna giyo ɗaya eh ba yanne fata musulunci jiya da juna Mbe wadda a beleza yawan ajiman ajiyar da a ce a guzariyo ko maiduguri ko yobe ko gombe ko kano ko yashin doci kí o ga ẹjọ́ gẹ́gẹ́ ẹjí kàtú wọn àlá skul fees lọ́à wọn àlá ala tiẹ̀ jù

wọn lé consequence ndí èjì wíjì àlìkíá ni wọn á kí ẹ̀bà dọ́kun mọ́sùn wọn á kí lé consequence wíjì àlìkíá ni wọn ẹ̀ gan gàgán ọ̀dọ̀ báyà ni wọn ni wọn ẹjọ́ nínú àwọn fọmọ́ṣà fẹ́ni omi fọmọ́ṣà fẹ́ni ẹ̀fúr tani wọn imami tani wọn bá náà wọn jí káfíríkì wọn káàkiri àsopọ̀ tó kọ́ wọn jí wani wọn ẹ̀ bọ́kọ̀ òfin lọ ńgbẹ́ni wọn عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا ليس المسكين الذي يطوف على الناس wunji miskinu ngai za ne ji tawafi wuce za ku tace za an jijo ko fataru fataru duhu lukumatu wa lukumatani ngoye ko a roma ni roma guba wa tamratu wa tamratani ko dombina ni da dombina guba yana mana unji miskini zagwagba yi wai zane ba jigi ko na walakin al miskina ma miskini allazi la yajidu ginan yugunihi kuje kunca na kunce na wala yuftanu lahu an kalila shi ma patushi ita yin lamarin da hunci sai ta saddaku alai a caji sadaka wala ya kumu fes alin nasa ma kina kina fira bai da zan biyu dan wace da mu wediya Ama tó súnmọ́ àti ẹ̀dí kí à ń àti ẹ̀dàbà di àwọn máa dàbí kí à ń máa dàbà tó dáyé ní kí àjíjí bí náà wọ́gá tí wọ́gá là dẹ́díà umar ló bá yí bá wọ́gá jẹ́ ọ̀jú kí ọ tẹ̀ mọ́kọ̀tọ̀ bú bá ẹ̀yìn wàyà ń ṣìǹkáfà bai wayawu ko sai mafita wayawu ewo wayawu da sauransu jiwu taimako language na sai ji bara da ko ya hannun milioni euro bara ibi biye mishi fi ayo bara language mota shi ɗin ɗin na je wa obe hannun bara language biye shi ɗin ko na bar kile bar ai ti bone je kuto da lo makanin no le dono ko e bogo ngole wo aka gito su zango ci da bone ji bara mu je bukata na yare amma wo ci to bole to wutin makonci ji da to wutin dangi ji zai zanen dan bayi bo wuci je bukata e a jiun taimako no wo lawo lo ya zawo ci unja le gani wa da ya zango ci no yoto zan do cho so ma e be lawa lai wuji be bu ne be bu na waje bi ji damuwa sai da dai kai kini wa ga ga abu ga ga sha wala ne ba ta ji damuwa to guru to su to to yin to dai wajen abin da yake wasa da kan wa wanda cewa ga tuma ya wai mu lallaya wai bo to ko to su ko to bai bude mu gabi wai fero bo damuwa ga gan wani yi ne yi kiyan mun ji aka mata eh, irin na shi mawan la'ata ta zai ji musulmi ne musulunci la jike musulunci la su ba yi ga na yafi najeriya mu eh na ci yin gbashi ba wazo ya yaki ba wazo zai ji kutur fita ce gbashi bai yaki shi na babawa ji fiyo ta ci mishan na babawa ji fiyo ga yan wadan zai ji gurgu koyarwa e e e ji fita ce ya ji shi obi egbo shi ibe mishayi na babban ba shi don ndoci business computer wajen ndoci investment ndoci wajen ndoci typing wajen ndoci harka ndoci wajen mashi ba nushi ndoci oto ba nushi na abuwa kuka recharge kashi o medewu daga mane zaji muke lokacin lura da dabbi na yanzu kuma da bayan zanen ya zaje patronize mutu su amma yayi zandoci e gwa jingini juga saka o gato jikare da apu jula ta ci e re ujale da ofeji ofeji wa wa ni wuta ju taimako kishi na dana gaskiya an gole yan na shi ta ci ya mu wani Ka kaga yi tsohon magaggan ya gaji ci ya gyari ja zan da ci a ci ma mace obeji yara ka mace wai ne ya gishi da ke goji a ga na ci a da ci kan ci a ku a ci bára ní ìgá ti já pátá dájá ta kwa àfẹ́jì kí o àfẹ́ kó àfi mọ́tò kó títí àfẹ́ dàpọ́n àyè kánú kó àfẹ́ dàpọ́n àyè da kó àfẹ́ dàpọ́n agaghị kàdúnú àgá ẹ̀ wá lẹ́ ara èdè bá jìjì jìgìjì jì àgàjì. ṣé fi ń lọ tí ìmọ̀ ẹ̀dọ́gbọ́n yẹ kí ẹ̀ ka ɗaga gashi shi ga bara zanduwa daga ga su bai bara yana musulunci ah, za wuce su bai zai gashi musulunci ce da bayan bayani ya gaji layin buji tun a musulunci ya dabi na ngole da rora da sa ya zawun ci ga ya sahabe gikin baya ya nabi ya ga Eh, eh, ejiyata da jibara da hannun ya eh, juji bai yawa da zai jibara na rai wala juji kuda to university kin nasara ya zala kasuwa jihanji hmm? amma yi talaka da yi muridi yanzu ko a fada jiki a fada bayan abalin gobe ogun na gaya ke lahaji kiyo ke ke lahaji fari fi dojo mu gi makanta dubu biyu ba ta mabara da jizon kakunu nga dawo nga nga da ji siri ko tun bunwe ci ala ne ta su nga agba isan dubu talatin e gine ga waji tarawa don cha cha fe dikio cha fe bu gbaro cha go fi fo bo so ngo ile da ne ga dikio aga de mon do e wa terrorize ne e ji ga ki ne a ci da dikio ai da terrorize ao e ne fi bi la dikia kim na karatu ya ji system of karatu na kim na aji karatu a ji amfani da bagdadi da sauransu is system of karatu na kim na aji amfani da project da whiteboard ji is system of kiyo is system mu karatu na is bata is all good amma da alawa shi a waga da Mauritania man wuci ko shi na na ji karatu na wanda ji gajo nga ku Qur'anu fijo nga ku litafi fijo fiti halbe muktasar khariya da wanda wanda kubra shi gwaji gano ku mu'allakatu shi shi a rawar jahiliya shi makamatu ladabiya alhamdaiyar alhariri makamatu ibn hamdani ba ta ni tsayin yau kafin lo gama ne ba ta ajiyo akwai ne ba ta fiya tashi mun da kafin ka tambanin shi it's good amma wani kiyar na soyi ya jija abin ya yi ya ke ya gife da bayan zana waje abin ya yi biya bara daga bara wani zane na buya karuwa shi nan daga wani buya karuwa shi wani fodiya karuwa shi daga wani fodiya karuwa shi wani kiyo wani zai ji yan ya daga wani zai ji yan dawudu ya tutu da wani karen mota ya titi. Nígbà tí o tún mọ kíláàsì tí gáà nà kí n gà pọ̀ sí ẹ̀ tí o tún ndoci ma za ndoci gai wa ji gai wa su siyasa a jisa shi yakin na jaji kyau a rikuru ti fi mu eh ne ji bayano gaskiya wani bukata yake wani bukata yin gyara man doro ne ga gwaji biyan bukata e, wato chile lando fomu dana a fomu she detail ya babu ya mancu adresu phone number school fees kashi waga ga bo go ji da ne waje facility ne ji ga le ji to bo ne yan ji ti ne ji maga ke gina da kaza ko da lokaci kaza mun ga ji maga ji yo ga ji ga lo fo da lokaci kaza be la yo wa ji mana ka ku ne ne ba ta ga nan so yayi ta ji yo yi ta amma ra ji zaganci ra yin musa da yadda kan gina gidan da alif na ta fi yin zagi na shi ma ta wani ya fi mabiya wani gishi na kin nuna cewa mini kin yarewa ba zai ji ra ji Allah kiyaye babu ku fi wujuhil khairi babu da yaga ya tiye zuwu dukiyu fi koshi ya alkhairi wani an abdullahi ibn mas'udin radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ga ayyukun malu warith a habbu ilayhi min malihi zini ne go dukiyar da ya juguna guna un boga dukiyar mutu kalu ya rasulallah sabi ga ya su ce ce ci ma a hadu adiza da mini abuwa illa malu habbu ilayhi illa face dukiya mutu mafi ugan kala annabi ga fa'in na malagu ma kaddama dukiyar wasu ga ina so ga wani nan wace Allah shi zuwani nan wa mala warisi wa malu warisi yi ma a kara dukiyar zai ma biyo gunun gai na tsawa fata da zumanu rawawu al-bukhari al-imam al-bukhari ga gobe kiwa ga wayo dukiya na tsoyin yau wace a dira bufa alikiya na tsola ji sadaka ne na tsola fi masalaci ne na tsola fi makanta ne na tsola sadaka tun jari a nan na wa zakanin na to tare nan na to wala agunyi nan ngo ji gani ako na waye ku gina na waye da kwagba gina ngo ji gani e ako na wo fe ku alkhairi jona ne ipata ikijo energy alajiwe àǹfààní fún yá àlìkìyàmí náà àmá bílíọ̀nù ní ìkéhùn ti fi báńkì wọn náà ní ìkéhùn ti ṣe ń gbọ́ náà na ike wuci fi gana mazgo ba fi katani bona na ike wuci fi babona wuci fi so kawe bona na dike wuci ku fi gp tanko ja be fita ya ko no be no fi e bona na kata we dege tubani e ji wo ja ji wuci sogun ame fo alikia bi gatun wo so kwa bi ngai ba mo di orun ko ka gani e bogo wa le ganna so yi yewo gáyì yi tó ájí kíyàn tó tó wá lọ tuyán alkhairi náà Na yi tó wá lọ tuyán alkhairi náà mun gane ko ga katun ya abun nan ko garawa wal bukhari wa billahi tawfiqi wa aqulu afwahu wa as'aluhu hifzan yaqini min al ghayr li as'ada bil fawz al-mubin musabiqan ila jannati al-firdaus fi salih al-zumar insha Allah ta'ala mi hagan ga atrabu yinan nan so kafi ga apata fata sai mi gabe shi sai ilimi na ji amfani da albarka yana kuma bandore ya cin bici na sai ci fagani bai yi shi ma mi gaji wuci cin wuci ma mafiya ya ko wuci jin daidai na tobo soko tobo soko ne ta yagwai tobo soko ya fada ni ni ma ni da doro da ya gbambo a ya doro ya sai ce fabi bainin sai ce ayi da aljanna sai ce azuba yi ge wal ilmu inda Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh